أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي من ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نقول أن المسجد عبادة على نور التي البركة التي ولا ننسي جليل الموت وأجهة التجارة أو أن الملكين na alhamis shida da watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shi ne bakwai da watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da lissafin miliyadiyya a jiya mun karanta ayoyin da muka biyu malam ya mai ka karanta mana sun yanzu kuma mun tattauna akan su da kuma da muka saba bin abin da malam Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'di ya ambata na tafsiri a kan wannan aya za mu ɗan bi wasu da cikin fa'idoji da wannan aya ta ƙunsa da zai ƙara tuna mana wasu abubuwa na darussan da zamu fa'idanta da su dangane da faɗin Allah na faɗaƙi da yake wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda wato ainihin abinda da shi Allah ya fifita sashen ku bisa sashe maza suna da rabonsu na sakamakon ayyukansu hakanan mata su ma suna rabonsu na sakamakon abin da suka aikata dukkaninku ku roƙi Allah falalarsa lallai Allah babu abin da ya ɓuya masa Allah mai ilimi ne akan kowane abu daga cikin manya-manyan darussa da suke da alaƙa musamman da tauhidin allah maɗaukaki da ya waje bawa ya kula da shi wajen alaƙarsa da ubangiji a wannan aya na farko an hana mutum ya yi burin abinda allah maɗaukaki ya fifita wani da shi shin wannan hani hani ne na taharimi ko ko hani ne na tanzihi wanda za a ce karhanci ake nufi zahirin maganganun malamai shine hannun na taharimi ne domin abin da ake nufi da wannan hannun ko fatan kai wannan fatan da ake nufi mutum kada ya yi kada ya yi burin ya samu abin da wani mutum ya samu na falalar Allah ba ana nufin laifi ne ka roƙi Allah ya yi maka irin kuma kwatankwacin falalar da yawa wani ba inda wannan ce ba laifi ka sai ya Allah yadda ka biyewa na kaza Allah ni maka bani yadda ka biyewa na kaza ni maka bani da kuma burin da fatan ka samu wannan kwatankwacinsa amma nan zancen da ya sa abin ya zama haram shi ne mutum yana burin ainihin haƙiƙanin abin da aka baiwa wani ne akwai kwa bambanci tsakanin kai fatan samun irin abu da kuma kai fatan samun haƙiƙanin abu to wanda aka hana a nan shine ainihin abin da Allah ya wa wani kai fatan ya tashi shi yasa malamai suka ce abin yana da sura guda uku daga cikin fa'idojin da za mu samu anan, nan shine na farko ba a iya kasa wannan abu zuwa kashi uku kashin farko mutum ya yi fatan wata ni'ima ko wata falala da Allah ya yi ma wani ta gushe ba tare da ta tafi wurin wani daban ba kawai a neme ta a rasa kai fatan wata baiwa da Allah ya yi wa mutum wani wanda ba kai ba ko ta ilimi ko ta matsayi a cikin al'umma ko kuɗi makamancin waɗannan abubuwa da na falalar Allah a duniya ko da suna da alaƙa da lahira mutum ya burin ina ma su gushe ina ma wane mai ilimin nan a nemi ilimin a rasa ina ma wane mai kuɗin nan a nemi kuɗin a rasa misali irin wannan ka riƙa burin tattafi ko da ba ta dawo kanka ba wannan sura ta farko kenan sura ta biyu mutum ya riƙa burin ina ma wannan ni'ima ko falala da Allah ya yi wa wani ta tashi daga kansa ta koma kan wani ku gane na farko ta tashi kawai a rasa ta kar ta je gun kowa na biyu kuma mutum ya fatan ta koma gun wani ta dai bar wannan wanda yake da falala ɗin na uku shi ne mutum ya yi burin ta tashi daga kan mai falalar ta dawo gunsa shi mai buri to wannan ita ake magana a kai kun ga saboda ne a cikinta akwai buri da fata na gushewar ni'ima dangane da wani to wannan kuma shine ainihin hasadi wani shi ake nufi da hasada to hasada kuma tana cikin kaba'irul dhunub kaga ko a ce ba zai zama makruhi karamin abu ko a ce karahatu tanzihi ko makamanci wannan ba yawa hannuni ne wanda yake littarini min jami'i wujuhihi asalata ta fuskokin nan guda uku duka haramun ne saboda a cikin abun akwai tamanni buri na cewa wata ni'ima da falala da Allah ya ma wani ta tashi in kuwa wannan haka ake nufi to lalle kuwa ya zama hukuncin me wannan abun haramun ne fa'ida ta biyu da za mu samu daga wannan aya shine hikimar Allah wajen duk wata falala da ya bayar da hikimarsa wajen duk wata falala da ya hana in yi bayar da hikima ne duk wanda ga an bashi wani abu to ba za ka ce wane bai cancanci kaza ba kamar da ka riƙa ji a gun wasu idan Allah ya ba su ni'ima sai suka ga wani ma ya samu irinta ko kusa da ita sai su ce dan me wani zai samu kaza ai bai cancanta ba ba labar ɗin mu ɗaya kai yaushe ka kai matsayin mu har za a ce kai ma ka samu kaza akwai masu rayuwa irin wannan sura ta tabaqiyya yawa bambanci na class class Eh, wannan um, eh, ajin manya yake sarakuna ko elik ko masu kuɗi zai ka ga suna wani kallon kallo ga na ƙasa 'ya'yan talakawa daga wani ya samu wani abu sai ce to ai wannan bai ma gada ba yaushe ya kai matsayin yayi kaza Wani wannan dina cikin mummunan hali da ɗabi'a da mutum zai domin kuma yaƙi ne da hikimar Allah Allah yana bada falalarsa da ni'imarsa ga wanda ya so Da gabbin nazar ba tare da dubi cewa gado ko ba gado ba ko da ba a taɓa yin mai kuɗi a gidansu ba Allah in ya ga dama sai ba shi kamar da muke zance ko yaushe za su bi waɗanda suke masu kuɗi ne a wani zamani in ka bincika tarihinsu daga kansu ne kuɗin ya fara a gidansu ba su yi gado ba wasu kuma sun gada ba su kula da shi ba suka talauce da kowa da matsayin da Allah ya ajiye shi shi yasa in ka tashi nema gunwa zaka je wasallallahu min fadlihi kar ku manta kullum ina nanata ka rike wannan darasi wasallallahu min fadlihi kuma falalar Allah laysat li mujarrad ikhtiyar ba kawai zaɓin ba ne a'a zaɓi ne wanda yake gwame da hikima wanda aka haɗa shi da hikima tun da Allah maɗaukaki ya faɗi in Allah na bi kulli shay'in alima lalle Allah mai ilimi ne akan komai to lalle baka isa ka zo ka ce wani bai cancanci a bashi matsayi kaza ba saboda ba naku bane dole sai wanda ya fito daga gida kaza shine zai zama kaza baka da ikon wannan falala duk tawaye ta Allah an gane kuma duk wanda kaga Allah ya zai abu to karkai kwashinin abin ka tambayi don me Allah zai kaza kai waye za ka tambayi Allah zai kaza ko ba zai ba Na yi yus'alu amma ya fi wahun Allah ba a tambaya ka don me ka kaza don me za ka ba wani mulki ya Allah wani fa bai cancanta ba don me za ka ba wani sarauta ya Allah wani bai cancanta ba don me za ka ba wani kuɗi ya Allah wani fa bai cancanta ba dan me zaka baiwa wani ilimi ya Allah wani fa bai cancanta ba to wannan shiga cikin gonar Allah cikin karautar Allah da ikon Allah da mulkin Allah da hikimar Allah da ilimin Allah shine mabuwayi shine gagarabadau ba a isa a tambaye shi ba dan me zai kaza duk abin da kaza yayi to da hikima wannan abin kuma zai kai mu zuwa ga darasi na uku fa'ida ta uku ita ce cewa duk ayyukan Allah gaba ɗayansu ko hukunce-hukuncen da Allah ya ɗora mana to ta duru ma'a ha hukunce-hukuncen nan suna tafiya ne da illolinsu duk wani abu da ka gani yana da sababi Allah ya rataya abubuwa da sababinsu in aka samu sababin kaza Allah zai bada kaza to kuma komai yana da wannan illar yana da ta'alilin yana da dalilin da yasa aka yi wannan zai shigar da mu wata tattaunawa a babin aqida tsakanin mu'tazilawa da asha'ira mu'tazilawa suna ganin komai da Allah yake yi akwai hikima ciki ko kuma hukuncen hukuncen Allah da ayyukan Allah mu'allala mu'allala ma'ana suna da sababi akwai dalili ko ka kira shi hikima ko ka kira shi sababi da yasa Allah ya yi wani abu wanda kuma wannan maganar daidai ce amma su amfanin da suke da ita kamar mu ita zilawa a babin abin da suke sun su nuna musamman abin da yake wajen alaƙa da af'alul ibadi cewa aikin ɗan adam yana da illa in yi kaza to sababinsa kaza ne in yi kaza sababinsa kaza ne Allah kuma yana yin kaza a dalilin kaza ya yi ɗan adam don ya shi dama ya kaza duk wani kun ba matsala ba ce amma babbar matsalar su bid'a su dangane da abin da ya shafi af'alul ibadi kamar da na ambata su kuma a sha'ira suka ce a Allah baya yin abu da hikima Allah baya yin abu da hikima su suna ganin in ka ce wani abu ne ya sa Allah ya yi kaza to kamar wannan abun shi ne dalili ba ganin damar Allah ba kamar Allah ba shi da zaɓi wani abu ne daban sunansa hikima ko illa ko sababi ne sanya Allah yi abu kaza su kuma sai su ga kamar an tauye wa Allah sarautarsa da kasaita sai sai su a'a Allah kawai yana yin abinsa ne bi mahdhis tiyar zaɓi ne kawai duk abin da ya ga dama zai yi su kuma gwargwadon mana a saboda wannan dalili har suka tafi suka yi hukunci akan ubangiji akan abubuwa waɗanda ba su dace ba kamar yanzu mu utazila daga cikin matsalolin su a wannan babi hukunta Allah akan cewa bai halatta Allah ya kaza ba bai halatta Allah ya kaza ba ko su ce wajibi ne Allah ya yi kaza in Allah ya yi narko na azaba cewa wanda ya yi kaza za a yi masa ukuba kaza sai su ce wajibi ne ga Allah ya zartar da ukuba domin tunda an samu sababi to dole a sami abin da zai biyo bayansa tun da wane ya yi laifi to dole sai an azabtar da shi sai sa suka kone ceto suka ce Allah maɗaukaki duk abin da ya ce zai yi to dole sai ya yi kun fahimci ba su kalli abin ta babin falala da kuma abin da ce alƙawarin alheri da alƙawarin wa'idi ba wa'idin abi azaba ba alƙawarin alheri in Allah ya ce zai yi to ya gaya mana cewa inna Allah la yukhlifu al baya warware alƙawarin sa in yi alƙawarin zai sa mutum aljanna ko zai bashi lada saboda ya aikata aikin alheri kaza to Allah baya sa alƙawari zai sa mutum aljanna kuma zai bashi lada in kuma ya alƙawari wanda ya laifi kaza za a yi maka uquba to anan ne zai iya saba saba alƙawarin azaba ko wannan falala ce a babin to su mu'tazila ba su gane wannan ba sai suka wajabta wa Allah yin abubuwa su kuma a sha'ira a gefe guda suka ce a Allah shi ne mai sarauta Allah shi ne mai iko Allah shi ne mai ƙarfi Allah shi ke da cikakken aikata abin da ya ga dama wannan kuma duk ba zai ba bane faɗin haka to amma sai suka lazunta masa cewa zai iya saba alƙawarin sama da yi in ya ce wanda suka yi kaza na alheri zai shigar da su aljanna to tun da shi ne sarauta ne ba mai tambayarsa a kan abin da yi alƙawarin zai yi to in ya ga dama zai iya fasa shiga aljannan nan sai yan aljanna sun je za su shiga aljanna ana dab da za a buɗe musu ce ku dawo duk ku je ku shiga wuta wai zai iya haka kuma ba komai a ƙaunin asha'ira kun ga duk wannan yana da alaƙa ne da wannan matsala ta alhikmatu wa ta'lil hikmar hmm. shi ta take da alaƙa da babin imani da ƙaddara malam ibn qayyim har littafi ya rubuta su kutum akan haka akan wannan mas'ala ta qadar da kuma al-hikma wa ta'lif Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana don haka dai zance na ahlus sunna wanda yake tafe gurgudan qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai shine Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yi akwai hikima ciki in ya zaɓuwa ne ya ba shi sarauta ya ba shi mulki ya ba shi kuɗi ya ba shi ilimi ilimin iri biyu iri ko wannan ko wannan to zaɓinsa ne kuma da hikima akwai dalilin da ya sa ya haka in ya hana ka kuma wani abu bai baka ba to ita ma akwai hikima la'alla ya san abin da zai maka amfani wancan ne ba wannan ba shi sa ya hana ka wannan ya baka wancan to kuma shi ba a tambaye ka akan me ya aikata me yasa ya aikata kaza saboda su hikimomin Allah siffofi ne na zatin Allah siffar zatin Allah kuwa tana tare da zatin Allah zatin Allah kuma baka san hakikanin yadda yake ba jin labarin sa kake don haka duk ayyukan karka kutsa kanka ciki da wata falsafa ko da wata harka ta ilmin kalami ba ruwanka abin da yake da alaka da kai shine imani da sallamawa da gaskatawa da bin shari'a in yace ayi kayi in yace a bari ka bari to shi ta kullum dole ne yi rabbi tsakanin imani da kaddara da kuma abin da ya shafi wato ihtiram al'amri wan nahyi girmama umarnin Allah da halin Allah da kuma ni kauya ga umarnin Allah duk abin da Allah ya faɗa shine daidai khabaran duk abin da Allah ya hukunta shine daidai hukuma kuma shine adalci ba dama mutum ya ce Allah gyara a labarinsa ko ya ce Allah gyara a hukuncinsa domin shi ya fi kowa sanin ya fi kowa sanin abin da ya dace kuma a ina za a ajiye shi an fahimci wannan wannan inda wannan matsala take da alaka da tauhidi don haka kai wajen mu'amala da wannan matsalar a matsayinka na bawa na Allah in ka samu falala daga Allah to ka gode masa ka san cewa ashe ya san da kai ya zaɓe ka ya fifita ka akan wasu bai ba su ba ya baka kuma yana da hikima akan haka Allah ya san amfanin da za ka iya yi da wannan ko wajen amfanin kanka ko amfanin al'umma in kuma ya hana ka wani abu tunda ba wahayi za a yi maka cewa har abada ba za ka samu ba to ka yi haƙuri ka ci gaba da nema in abu ya bayyana cewa wannan abin da ya a wannan karan ko wani ayyanannen abu ne ba za ka same shi ba to ka kwantar da hankalinka ka yi hakuri wannan baya hana in ka sake ganin wata ƙofar neman ka ci gaba da neman don ba ka san cewa na bana ne wanda za a baka ba ko na baɗi ne ko kuma bayan ma sai ka tsufa sannan ka samu an fahimci wannan da ka karkace na yi hukunci cewa ba na cikin waɗanda Allah zai wa abu kaza yanzu an na gane a abu a yin haka amma in wani abu ne ayyanan ne da aka ce gobe zai fito sai ka ga ba sunanka to ka kwantar da hankalinka kai haƙuri sai ka nemi wata damar daban in Allah ya bai wani kar kai masa hasada ka kwantar da hankalinka sai ka ce ya Allah ina roƙon wannan hani da kai min ya zama alheri ne a gare ni ba sharri ba ne shi sai ka ci gaba a nemi wani abin kuma daban falalar Allah ba ta A abu na hudu daga cikin waɗannan fa'idoji shine ya halatta ka yi fatan ina ma ka samu kwatankwacin wato irin abin da aka bewa wani na falala aje kun gane yanzu bambancin wanda yake akwai laifi da wanda babu laifi ainihin abin da Allah ya bai wani misali kila abu ɗaya ne ake samu ko kujera ɗaya ce in ta matsayin duniya ne ko kuma wani abu ne dai da lokaci guda ake samun sa laifi shine kace ya ina fata abun nan da aka baiwa ne exactly wannan abun da aka baiwa ne ina ma in same shi shi din a ɗauke shi a bani an gane domin wannan akwai kamar na ambaci abubuwan guda uku dukkaninsu akwai tamannin zawali fatan gushewa ko gushewa lila ahad ko gushewa mai ahad gairi almutamanni ko kuma gushewa ilil mutamanni an fahimta to kun ga duk waɗannan kuma guda uku akwai laifi a cikinsu saboda dai akwai burin ni'imar da Allah ya yi wani kai fatan ta gushe to wannan shi shigar da wannan abu ya zama haram an gane wannan abu to amma in fatan irinsa ne ka ce Allah irin abin da ka baiwa ne na ilimi irin abin da ka ba shi na kuɗi irin abin da ka ba shi na sarauta da sauransu Allah ka ba ni in kana so wannan ba laifi bane insha Allah kun gane bambanci abu na biyar lalle akwai farki da bambanci tsakanin jinsin maza da jinsin mata wannan dama shine asalin abin da Allah madauki yi magana a wannan aya ko yawa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd da tashi ta'limin Allah subhanahu wa ta'ala sai yace lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna sai magana akan jinsin maza da jinsin mata dan wannan nafsi ne kuru-kuru akan cewa Allah ya fifita a cikin jinsosin nan a wasu ɓangarori an fifita wasu akan wasu an fifita maza akan ɓangare akan mata ta ɓangaren shugabanci ta ɓangaren ah, rashin hukunta atsifa wajen yin hukunci da zurfin hankali da kuma iya shugabanci da sauransu galibi an fifita maza a kan mata kuma sannan in ana zama tare ƙarƙashin aure an fifita maza a kan mata wajen su aka bai wa ƙiyada wannan shine kuma nasin ƙur'ani ita ce karantarwar addini kuma har ƙiyama ba za a soke wannan ba an fahimci abu yau ba wani abu ne za a ce to amma nan gaba in yanayi ya canza za a iya canza wannan tunanin ya koma wani abu daban ba haka bane babu nafsi a hukunce hukuncen Allah bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dakatawar wahayi in a lokacin wahayi ne za a iya samun nafsi shari'a ta zo ko wahayi ya zo a canza wani hukunci amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayawar wahayi to duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a hadisansa to wannan shine hukunci har kiyama ta tashi wannan bai rufe kofar istihadi ba akwai istihadi amma in dai akwai nassi to nassin nan shi zai amfani da shi in ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to har kiyama ne hukunci an gane abu to zancen anan shine lalle Allah ya tabbatar da bambanci tsakanin jinsin maza da jinsin mata su ma mata akwai abin da aka fifita su akan maza wajen bangaren su wajen iya abin da ya shafi tarbiyya tausayi da hanani sun fi maza wanda iya yi wannan aiki din daga da Allah ya keɓance kowa da aikinsa to shi ne ma'anar lirrijali sigun min matasabu walin nisa'i sigun min matasabu daga abin na specialization ba iya maganar mujarradin fifikon saboda kawai fifikon ba in an samu fifikon to Allah ne kar a kushe shi kuma akwai shi in kuma wani abu ne ta ɓangaren mas'uliya responsibilities da aka ware responsibility namiji shine kaza na mace kuma shine kaza to shi ma a miƙa wa Allah wannan hukuncin a amince cewa Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace a kowane zamani kuma wannan abin da Allah ya yi na shi ne kai abu na gaba lalle Allah falalarsa mai faɗi ce lalle Allah falalarsa zai faɗi ce kuma mai yawa ce ta ina ka aka gano wannan faɗinka wasu alun na min fabli amma shi ɗin ta wanda ɓangare tun da ya ce mu roƙa da ya san in mun roƙa ba zai ba mu ba to akwai ɓata lokaci da ɓata baki a ce mana mu roƙa bayan an san ba za a ba mu ba an gani ashe zai ba mu shi yasa yake mu roƙa tun da ko yake a ci gaba da roƙa a ci gaba da roƙa a ta roƙo a ta roƙo to lalle a ce falalarsa ba ta karewa wannan daga cikin abin da ke gaskata shi shine hadisin ibn abbas ko law anna awwalakum ko wa akhirakum wa insakum wa jinnakum hmm? da a ce mutanen ku na farkon ku da na ƙarshen ku mazan ku da abin nan mazan ku da abin nan mutanen ku da aljanun ku za su haɗu fi sa'idin wahidin a wuri guda kuma kowa ya roƙi Allah hu abin da yake so kowa ya roƙi Allah abin da yake so wannan ya roƙi mulki wannan ya roƙi kuɗi wannan ya roƙi ilimi wannan ya roƙi kaza wannan ya roƙi ƴaƴa wannan ya roƙi mata wannan ya roƙi kaza da kaza wani motoci wani dawaki wani shanu wani raƙuma wani wulina kowa da abin da yake so ɗauwa kowa da abin da yake so to an za ku tsaya wuri ɗaya kuma kowa ya roƙa ya ce a bashi shi sabbat wanda ya fi kowanne kyau to Allah kuma ya ɗauki wannan bukatun a biya wa kowa mai sarauta irin ta duniya ne a bashi mai kuɗi a bashi mai ‘ya’ya a bashi mai mata a bashi mai kaza a bashi mai son gonaki a bashi hekta dubu ɗari duk a bashi duk kowa a bashi kuma abin da yake so to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce wannan abin da za a baiwa kowa ba zai rage wani abu na mallakar Allah na abin da Allah ya mallaka na arzikinka ba sai sai ka wani wani kwatance wanda shine hankalinmu kuma zai iya ganewa in har za ka ɗauki allura ka tsoma a teku ba a kofin shayinka ba ko ba a kwanan shan gidanku ba a'a a teku sai ka cire alluran nan ka gani menene ya makale a jikin allurar in wani abu ya makale to iya shine ne abin da zai rage na abin da Allah ya mallaka in an biya wa kowa bukatu ka yadda cewa lamarin Allah girmansa ya wuce iyaka yau da haka wasu min fadlihi kar ka zauna ka bi haushin kowa kar ka zauna ka bi cewa an barka da talauci ai kaza da kaza maza maza kuma ga Allah ka roƙe shi ka roƙe shi kuma da imani da shi za ka ga abin mamaki a rayuwarka hmm. kar ka gwada Allah ka yadda da shi yana yi kuma ka koma zuwa gare shi ka risina ka roƙa za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai baka to ina ga wannan fa'idojin ko da su mu tsaya kansu ni magana da neman alƙawari dan da alaƙa ta da wannan maudu'i da kuma ayoyin da za su zo gaba na ar-rijal 'ala nisa sai zama shimfiɗa ce za mu yi akan wannan maudu'i dangane da waɗanda musamman la'alla a wancan gefen mun kan faɗin Allah ar-rijal qawwamuna 'ala nisa ma kawo amfila misalai na hukunce hukunce da suke da alaƙa da wannan abu da za mu tattauna menene wani abu da mu tattauna matsalar a ah, daidaita maza da mata matsalar neman yancin mata game da ake kira women liberation yantar da mata wasu ce women emancipation duk yau a yanta su saboda in aka ce an yanta mutum kamar a yanta shi daga wani kukumi daga wani kange da wani sasari da aka daura maka da wata wahala da doka wadda ba ta dace shi wannan choice na wannan kalmomin yana ba da waɗannan ma'anonin ko kaki ko kaso domin duk wanda aka ce a exaggeration dinsa to yana cikin matsala ko ba ka bane yawwa duk wanda aka ce a yanta shi kisa kuma waɗannan kalmomin su ne kalmomin da waɗanda suka zo da wannan tunani suka zaɓa su rika amfani da su kuma har yau ana amfani da su to wannan shi ne kuma ake ce feminism ka iya sa haka feminism aƙidar neman yancin mata da daidaita su kafin ma a zo kan maganar equality and justice wanda kamar yadda masu bincike akan abin suke faɗi cewa wannan a second phase na wannan harkar wato mataki na biyu a tarihin dan adam shine ma aka zo kan maganar justice and equality ana neman a daidaita maza da mata amma farkon harkar ta fara tun lokacin gaba ɗaya ma an kun duba tarihin dan adam kuma yan shekaru nan kaɗan da suka wuce ba a kai shekara ɗari uku ba ma akwai lokutan da a wasu ƙasashe musamman a ƙasashen turai matan ba su da abin da ake kira yanci bal ba su ma kai matsayin ɗan adamtaka ta yin wasu abubuwa ba har zuwa 18 century shine 17 wani abu kenan wajibi ne a faransa mace in za ta fita waje sai ta lulluɓa kanta in kana zancen shekaru ai za ka ga wannan shekara nawa ne yanzu daban mu da wannan sabintin wani abu ko 18 century shekara nawa ne da yau ɗari uku da wani abu ko ba haka ba ma ka koma farko akwai a cikin wannan kuma dai har zuwa 18 century din ko in ce farkon 19 century inda aka ce 18 wani abu a wasu ɓangarori na germany mutum zai iya zuwa kasuwa ya sai da matarsa wannan ita ce germany su ne europe su ne yan cigaba gaba har wannan duk abin da suke faɗa na ci gaba da duk a wannan kwanakin ne a yan shekarun nan ɗaruruwa kaɗan ba su kai biyar ba to daga nan kuma abubuwan suka fara matsowa a wasu ƙasashe tun eh, lokacin daman ana zancen wayewa a da a europe din ake zance tunda america sabuwar ƙasa ce eh, yan waɗannan 16 wani abu ne 17 to daga baya kuma suka samu aka samu abubuwan suka je america aka yi ta yin abu aka yi ta dai neman yanki aka fara kafa kungiyoyi na mata mata suka rika kafa kungiyoyi neman yankin a daina sai da su ko a daina matsa musu kaza a daina matsa musu kaza ba lallai ya zama cewa abin da wata manufa ta addini aka yi ba a karan farko magana ce ta mun lura waɗannan abubuwa kowace al'umma a cikin al'ummomi na ɗan adam akwai al'adu da suka ɗora mace a kan namiji a kan mace tintin yadda ɗan adam yake akwai lokutan ma da wasu al'umma ka iya cewa musulunci shine addinin farko da ya bai wa al'ummomi wato mata ‘yanci da ake ce ma ‘yancin in ma sunansa ‘yanci mu ba za mu ce masa ‘yanci ba tun da dama a cikin ‘yanci suke duk wanda ka fidda shi daga bautar lata da uzza ka fidda shi daga bautar sarakuna ka fidda shi daga bautar gumaka ka fidda shi daga bautar rana da wata ka fidda shi daga bautar budda ka fidda shi daga bautar abubuwa da ake bautawa shanu da itatuwa da sauransu ka mai da shi ya bautawa Allah shi kadai to ka gama yanci shi babu wani yanci da yake bukata sai dai a tabbatar masa kuma kulawa to wannan kulawa akwai ta dama a cikin addinin musulunci kulawa da mata duba a jahiliya yadda mata suke da yadda kuma musulunci ya zo da irin ɗaukakar da suka samu har matsayin su mallaka ba zancen a mallake su ba su mallaka wanda da al'ummomin baya ko zancen mallakar wani abu mata ba ta yi kuma wannan har zuwa 15th century 16th century 17th century na waɗannan europeans din duk akwai wannan abu a lokacin da mu a musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayo mace dama ta mallaka ba zancen a mallake ta ba kuma ingantan wayewa ta kenan a ce mu ne a gaban su to amma da suka go kasashen mu kuma suka tabbatar da jahilcin addini suka dora shi akan ilimin addini suka yi mulkin mallaka suka ilmantar da waɗanda suka zaɓa su ilmantar irin tunani irin nasu to sai zama kuma aka riƙa yaɗa waɗannan abubuwa zancen ni da zan yi dangane da wannan ba tarihin feminism da sauransu waɗannan duk za ku iya za ku karanta a wurare da yawa amma alaƙar abin da ƙasashen musulmi da shigowarsa ƙasashen musulmi la'alla shi ne zai ɗan mana amfani da jin yadda aka rika atakin addinin musulunci da ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu da kuma fifita almana akan wato shari'a da kuma dokokin wahayi waɗannan masu irin wannan tunani bayan alaƙar da aka samu tsakanin european countries da ƙasashen musulmi musamman a asia da afirka da latin america bayan an samu waɗancan abubuwan a europe to an samu wasu sun fara rubuce-rubuce daga cikin waɗanda waɗannan turawa suka yi musu tasiri in ka bo egypt da ita ce eh, hedikwatar eh, ilimin addini a wancan shekaru musamman kuma ita ce mai jami'a kafaffiya al'azhar mai ƙarfi kuma wadda ta yi zurfi a sanin ilimomin addinin musulunci kusan nan ne ake tantanta malamai yawa dole wurin hari kamar da inda ba kuma ta ba a cikin tattaunawar da muke a lakcocin suna da masu inkarin sai kun sha jin waɗannan irin maganganu mun tattauna su to a wannan lokaci an samu waɗanda suka fara zance akan harkar mata suna cewa farkon wanda har ya rubuta littafi akan wannan maganar mace shine wani kirista Baki bakibtsi sunansa markus fahmi markus fahmi markus fahmi a 1894 ya rubuta littafinsa almar'atu aljadida almar'atu aljadida sabuwar mace eh, ta wannan zamani da ya dace bayansa akwai wani mutumin faransa alcon da ko shi ma a 1894 din shi ma ya rubuta littafi bayan shekara biyar aka samu qasim amin dan uwan ahmad amin ya fassara wannan littafi zuwa ko in ce ya rubuta nasa littafin mai suna tahrirul mar'ati tahriru almar'a mara ka iya cewa da sunan tahrirul mar'a littafin Ahmad Amin a wannan shi ne farko duba tun 1890 wani abu kafin a shigo 1900 yauwa shekara shida kafin ko da in ka in saura shekara ɗaya kai 1899 shi rubuta nasa Ahmad Kafin Amin Kafin Amin ya rubuta nasa 1899 ba 1894 ba 1894 ne wancan na farko ɗin da na ambata kuma gwamnatin ingila ko ka ce mutanen ingila waɗanda suke egypt a wannan lokaci sun yi translating littafin na ahmad amin zuwa turanci saboda yadda ya musu hidima da yadda za a fitar da mace musulma daga tarbiyya da ladubba na addinin musulunci kuma da zuwan ambata mana irinsu irinsu akwai wasu a lokacin nan sun yi ƙoƙarin mai da raddi ga waɗannan irin su mustapha kamil da makamantansu har sun yi ƙoƙarin rabin abin da cewa wannan ai colonization na ingila shi ya haifar da wannan tunani wannan na faɗa ne don kore maganar da wasu zaka ga suna yin cewa abun ba wani kin a ciki to wasu zaka suna cewa da Allah duk kuna maganar conspiracy theory wannan ba wani zancen conspiracy a ciki abubuwa ne da suka suka faru yadda suke gaskiya ba haka bane ai al'ummar musulmi in ba dan wasu abubuwa na conspiracy din ba mu muna da tsarin mu da an bar mu a ce mu din za mu tafi da kanmu da fahimta irin tamu da littafai irin namu ba za mu samu waɗannan irin abubuwan ba kai ka san a cikin littafin shehu usman dan fodiyo kawai ya ishe mu ba za mu samu wani abu da zai gurɓata mana tunani mu ko turanci da al'adar turawa da addini irin na turawa ba ko ba haka bane abin da ke cikin waɗannan littafan shi kaɗai ya isa ya hana mutane faɗawa cikin waɗannan na kuma dama ga ginshiƙin littattafai na manya-manyan malamai da suka gabace su a abin da shafi littafan tafsiri bayan wato ƙur'ani tare da littafan tafsiri hadisai tare da sharhohinsu littafan malamanmu na fiƙihu da sauransu daga cikin irin waɗannan tunane-tunane da waɗannan mutane suka kawo akwai manufar ‘yantar da mace wai a ‘yantar da ita ta zama ta ‘yantu daga ladubban islam da shari'ar musulunci ta hanyoyi daban-daban na farko da awa zuwa ga yaye fuska da hana hijabi a yaƙi hijabi yana cikin babbar hanyar da suka fara shi yasa littafin ƙasin amin a egypt suka fi kowane littafi ya ƙar hijabi kuma daga cikin waɗanda suka karfafe shi a cikin mutanen da a wancan lokaci in za ka ambaci mutanen da suka yaɗa wannan fikira ko aka santa ta hanyar su ba laifi ka fi ambaci wasu sunaye har da muhammad abduhu yana cikin waɗanda suka karfafi wannan tunani na kasim amin na hana da kuma yaɗa zancen cewa mata ba laifi kawai su cire wannan hijabin hijabi al'ada ce ta larabawa ba musulunci ba ne ku duba ko waɗannan malamai ne kuma na addini amma suka kai ga su faɗi waɗannan akwai sa'ad zuhulul shi daga cikin 'yan siyasa ne kuma masu ilimi shi ma dai na addini a wancan zamani shi a cikin jama'a ya umarci matarsa ta cire hijabi don ya nuna misali cewa haka ya kamata a yi rayuwa irin ta bature tun waɗannan su ne da aka riga aka gama ya ƙar ƙwaƙwalwar tasu kuma suka zo suka fare wa waɗannan masu manufofin aikinsu akwai su rifa'a a ƙwaƙwawi bayan ya daga faransa 1873 shi ma ya rubuta littafi ka biyo na ambaci kasim amin lutfi asayid shi ma na faɗi sa'ad zugnon akwai huda sha'arawi wata mace ce ita ma huda sha'arawi ƙungiya ƙungiya kawai ta yancin mata sai da ta kafa guda ashirin da biyar ƙungiyoyi ne daban-daban yancin kaza da yancin kaza da yancin kaza sai da suka yaƙi fata-fata da gwamnati a lokacin aka ba da dama mata su daina sa lullubi a abin su alama ce ta ci baya shi sa za ga yanzu mafi yawa mata a egypt mafi yawansu al'ada ce kawai sanu ba wai iya Egypt ba wannan abin an daɗe da yin sa aka yi a Lebanon aka yi a Syria kasashen larabawa da yawa tuntuni an gama da su fita ba ɗan kwan gashi a waje yadda baturiya take dai haka ake ke sa za ka mamaki gabi eh, masu karanta labarai a tashoshin larabawa ko na labarai inda yanzu ana sakowa sai ga mace kai ka ɗauka baturiya ce wata nan wani ya fara ji farkon fitowar irin wannan tashoshin eh, wani ya yanzu dama turawa za su iya larabci haka Ya san 'ya'yan larabawa ba ne larabawa ne To tonin ma zancen kwanan nan kenan da za ka samu ma har a cikinsu a samu wadda take cewa la'anallahu man qala inni khuliqtu min dhila'in ana ta ga muku wani wata mata ta rubuta ta ce Allah ya tsine wa. duk wanda ya yace an halitte ni daga kashin kirji to Allah ya tsine masa kuma wa ya faɗi wannan magana ni je ba zan faɗa ba irin wannan maganganun da wanda za su wasu yoyi haka kawai an mai da mu zamanin raja'iyya an mai da mu ba mu waye ba ko ku ɗauke mu ku mai da mu da seven century ai kuna jin wani irin maganganu ne yawwa ba iya maganar yancin mata ba abin nan masu son aiwatsi watsi da dokokin addini a daina bin ƙur'anin nan a daina bin hadisan nan wannan yana daga cikin manufofin su zan zo da yin ƙara bayani akwai wasu abubuwan daban waɗannan abrazu shakhsiyat nake ambata akwai wata na nabrawi akwai nawal as-sa'adawi akwai wata a in kaje akwai wata fatima marsinisi ko marnisi fatima marnisi ita kuma wani yar morocco ce da wata ita kuma asiya jibar ita kuma yar algeria a kowace ƙasa dai za ka samu wata fitinanniya guda ɗaya daga cikin ƴaƴan musulmi wadda ta ginu akan wannan tunani da rena malamai da tuhumarsu da cewa sun hana ci gaba da kuma duk fatawar da suka kawo su ai ba mu yadda ba ai mu muna da wasu malaman da za su ba mu wata fatawar daban da haka ake farawa dama da kuma cewa duk yadda za a yi a sake interpreting nassoshin wannan zan zo kansa a cikin strategies da suka rika bi to daga cikin waɗannan abubuwan da awa da suka yi da awa ila sufu na ambata da kuma kiran mata zuwa ga atakuɗa da maza da mata a daina wani ware ajin maza daban ajin mata daban a jami'o'i a haɗu maza da mata duk suka tusa sai da aka yi waɗanda jami'o'in ƙasashen musulmi duk wanda ma suke da jami'ar da wanda ba su da jami'ar abinda suke da shi ajin maza daban ajin mata daban kuma da haka aka samu tsarkin tafiya da tarbiyya amma kada aka zo aka cusa mutane ta hanyar wannan kungiyoyin lalle sai an koma al'umma su zauna aji ɗaya ga ƙugun namiji ga ƙugun mace a aji ɗaya kai ka ja mun yadda za a fahimci karatu ba zai yiwu ba ko an fahimci wani abu a wannan lokacin to hankali yana wani wurin saboda an riga an samo shaidan iblis an sa shi yana igniting kwakwalen mutane akan the next action da za a yi bayan an fita daga aji shine aje a yi abin da Allah matsakaki baya so in ku aka tafi a haka hatta karatun ya yi rauni kuma wannan zai tasiri a kan lalacewar samari da rabuwarsa da tarbiyya da nisantar ubangiji ya zama cewa karatun shi kansa na bokon a nemi armashinsa a rasa ba saboda me ba saboda kwakwalwar ba akan wannan abin take ba kuma wannan abin da an same shi ya yi tasiri a kasashen musulmi da yawa an bata tarbiyya an shiga lalata iri-iri wanda ba sai mun shiga wannan ba saboda lokaci ba zai isa ba da kuma aka shigo dokoki na abin da ya shafi eh, eh, saki saki dangane da aure aka sa wasu ka'idoji kafin mutum ya saki matarsa sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza yanzu in ka je wasu kasashen haka ne ko ne suke kokarin su shigo mana da irin waɗannan abubuwan ne cewa sai an sai an aji wani kuɗi mai yawa sai an gina mata gida sai an yi kaza abin da yake akwai maganar ihsani akwai maganar kyautatawa wujuban wasu ribaban duk muna da ita a nasoshi dangane da kula da mata da kyautar da zaka biyo mace in za a sake ta da sauransu wannan ba babu su a shari'a bane amma sa su a matsayin doka ta tilasto waɗannan duk an bi su an sa kaidin duk idan mutum ya akwai kasar da yanzu idan mutum ya saki matarsa to shi zai fita ya bar gidan da ka duk mutumin da yake son ya ci gaba da zama a gidansa to ba shi ba sakin mata in ya sake ka to sai ya fita wato ku saurara mu ba muna inkarin cewa a cikin musulmi a cikin mujtama'at islamiyya wato a cikin al'ummar musulmi communities din musulmi ba mu ce babu cin zalin mata da ake ba wallahi akwai cin zalin akwai cin zalin ana cutar mata akwai al'adu wasu abubuwan al'adu ne ba addini ba to amma su gaba ɗaya suka zo suka yi kwasar karawar uwar mahaukaci ake cewa ko gaba ɗaya da abin da yake addini da abin da yake al'ada gaba ɗaya suka hau suka far masa hmm. duka yi watsi da wasu abubuwa duka to gaskiya ne duk abin da addini ya karantar na yanci kwai na haƙƙin mata to wajibi ne a matsayinka namiji ka bai wa matarka ba daidai ba ne ka ce a yi musulunci ne ba ka kariya ka zalunci mace amma kuma ba za a yi amfani da wannan asa a canza shari'ar Allah wannan kuma shine ni zancen da muke yanzu yawa topic din mu shine Allah ya ware ayyuka na maza daban ya ware ayyuka na mata daban da Allah su tsoto wannan abu yana damu a yi hakuri sannan daga cikin abubuwan tabbatar da muwasa ci ai musawa musawa ba muwasa ba muwasa taimako musawa ne daidaito shi ne maganar wannan equality da justice musamman suka kawo suka dage a kan, a cikin abin da ya shafi gado abin da ya shafi gado lalle a zo a daidaita tsakanin gadon namiji da gadon mace wannan eh, wannan lizzakar mislu abdul unsa yayi a yi cire ta daga cikin alkur'ani ko ba a cire ta ba to ya zama a daina aiki da ita saboda ta saba ma conventions da aka yi sa hannu a united nations cewa dole da mace da namiji duk ɗaya suke a komai bal a wasu wuraren ma duk an da matan ma yanzu akan mazan hmm. da ma ku matan mazan ma ko kuma kuna da kungiyoyin neman yancin ku akan mata hmm. wasu wuraren suna ma bukatar Allah kyauta to mu da duk ba mu yarda da wannan kafa ƙungiyoyi da neman yanci abinda muka yi da shi shari'a ta musulunci ta riga ta yi provision na duk abin da ɗan adam yake so har kiyama ta tashi so nassoshi suna nan isassu kitaban wa sunnatan kofar ijtihadi kuma tana nan inda aka samu zalunci al-masalih al-mursala maqasid shari'a a dube su a tabbatar da abin da yake shine da zai haifar da cuta akan kowa ba an same shi amma ba za a zo a yi amfani da waɗannan irin abubuwa na saɓanin da wasu suke yi a wasu wurare ko al'adu a zo a ce za a rushe dokokin addinin musulunci ba daga cikin abubuwan akwai addawa ilal almaniya algarbiya a da mutane kawai zuwa ga secularism ba ruwan ƙasa da addini komai na addini ba a tafi a kansa ba anything to do musamman a cikin abin da ya shafi alhayatul istima'iyya a social life rayuwa ta zamantakewar al'umma to a cire addini a ciki wai in ba haka ba ba za a ci gaba ba wannan da'awar ƙungiyoyin mata ɗinnan duk sun goyi bayan ka saboda da shi ne za a fito da mace titi a fito da mace neman yanci ta zo tana zanga-zanga ta zo tana yin abubuwa dai da yawa da za su lalata mata tarbiyya shigar da mace cikin harkar siyasa shi ma matsawa yanzu har kungiya aka yi akwai ta a nan ƙasar ƙungiyar tabbatar da musharakar wato participation na mata a politics participation ba na election ba a tabbatar da a fito da mace ta je kamfen ta zo a zaɓe ka ta fasin na local government ko president da sauransu duka za su iya tsayawa da gwamna da komai to wannan ƙungiyoyin a ƙasashen musulmi ana nan ana fushin ɗinsu ana kushin ɗinsu ba na san ba da labarai ina da wasu abubuwan da na sani namu na nan da har an zo an tinkare ni a kansu shugaban wannan kungiyar sun taba zuwa kuma ni suka nema kuma mun zauna da su da tambayoyin da za ka yi mamakin a ce an yi throwing dinsu ga mutum irin wannan Allah bai kyau su yanzu da'awa suke da ƙarfi cewa lalle mace wannan abin da aka santa da shi na kunya da aikin gida da kula da tarbiyya da ne dole sai an yi saboda kuma abin da suke targetin a ruguza family system yawa wata ran mace ta ce kai ni ba ban ga damar yin auren nan ba ina da bukata ta saduwa da namiji kuma ni zan zaɓi wanda na ga dama in zauna da shi wannan abin ake so a kai gare shi ni kuma ba zan haihu ba ni kuma ba mai taɓa min albashi na ni kuma kaza ni kuma kaza to waɗannan abubuwan su ne dama abin da daga an same su to kuma ka saurara ka duba ka ga irin 'ya'yan da za a haifa nan gaba in dai an ce dama ba za a haifi ta hanyar shari'a ba to waɗanne iri za a haifa marasa albarka za a haifa kuma wanda babu wanda yake da ƙarfi a kansu da zai musu tarbiyya ka yi kaza ko ka bar kaza to shikenan kuma an sallama su su za su tarbiyyantar da kansu sannan daga cikin abubuwan ah, a tabbatar wa mata a karantar da su a cusa musu cewa europe da kuma western countries su ne an ce america da west gaba daya humul kudwatu su ne abin koyi fi kulli shay'i a cikin duk wani abu da yake da alaka da rayuwa social life su za ku koyi da su su ne abin su ne waɗanda wai sun yi rayuwar sun gwada sun gani sun kai mataki sun yi watsi da dokokin addini don haka sun iya ci gaba suna kere-kere suna tsare-tsare abubuwansu suna tafiya yanzu kun ga su ne suke yi muku jirgin sama kayan asibiti duk daga wurin su ne magunguna gaba ɗaya ku ba ku iya komai ba sai an muku to dalilin ci gaban su shine sun watsi da waɗannan al'adun kuma in ba ku watsi da su ba ba za ku ci gaba ba ilmantar da mutane waɗannan abubuwan da tusa su yana cikin manya-manyan abubuwan su strategies ɗin da waɗannan mutane suka bi musamman ina magana kan um, uh, waɗanda ake kira islamic feminist yawa kun san sai da ta kai ga an yi creative din na bar muku da tarihin ne saboda darasin tasiri ba zai isa mu ɓata lokacin mu duk akan wannan maganar ba yawa eh, sai da ta kai an samu a ƙasashen musulmi an samu musulmi sosai ƴaƴan musulmi kamar irin waɗancan da na baku sunayensu waɗanda tunaninsu kenan a juyar da ƙwaƙwalwar mata ta koma mai irin wannan tunani to sun yi rubuce-rubuce sun kafa ƙungiyoyi har ana ce musu abin nan islamic feminist yawa su ma feminist ne amma musulmai su waɗanda su kuma an je an yi training ɗinsu sun yi karatu sun karanta duk wasu ayoyi da suke da alaƙa da mata da tafsiransu da asbabin nuzul da komawa cikin hadisai mata da suka shahara wanta ta yi kaza wanta ta yi kaza to a shigo cikin al'ummar musulmi a yi rubuce-rubuce to ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata har zuwa suna zuwa masallaci suna challenging annabi suna cewa mu ba yadda kaza ba suna daga hannu ai mana kaza to sai su bada kofar to kun ga mata ma a zamanin annabi sun yi kaza sun yi kaza da haka me zai hana kuma a zamanin yanzu ku kaza da ke haka ya halatta kuma ku fito group ku yi zanga-zanga a gaban liman ko a gaban shugabannin gari cewa a ba ku yancin kaza a ba ku yancin kaza kun fahimci irin waɗannan kuma duk wani saɓani da aka yi tsakanin malaman musulunci su duba wanda ya favorin ra'ayoyi irin wannan sai su fifita shi inda ba su samu ba ko za su iya watsi da duka su koma zuwa ga interpreting nusus din nafsoshin a sake musu fassara wai da za ta dace da zamani sai sa aka samu wata a cikin irin waɗannan mutanen tana cewa wani ban yadda in bar hankali na wai wasu mutum hudu ne za su riƙa wasa da shi ba kun san me take nufi da mutum hudu al'aimatul arba'a wai a ce wai fiqhu ya tsaya kan wani shi abin nan Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal haka kawai duk wayewa ta in tsaya mutum hudu ne za su zagaye ni da doka kuma wannan jahilcinta ne na tsammanin cewa musuluncin iya kasta waɗannan mutum hudu wannan jahilci ne kuma dama dukkan su jahilai ne ai duk mutumin da zai ce bai yarda da shari'ar Allah ba duk haddace haddacensa jahili ne yawa duk wanda ya ji shari'ar Allah ba ce masa ba to ko ya haddace da Qur'ani da hadisai da ne to jahili ne tunda akwai hawa a cikin abin da yake kira zuwa gare shi daga ciki dama sun ce da min i'adati an-nazari fi tafsirin nusus shar'iyya dole ne a canza tunani dangane da nassoshin shari'a wai nassoshin qur'ani nan in ka kalle su wai da amen baya sun karkata zuwa ga komai maza komai maza za a ce eh, ma aljannan ne sai ka ji su ake faɗa za a ba su mata saba'in ko <laughs> ba ta wai ba a cewa za a baiwa mace maza saba'in sai dai ka ji ana cewa maza za a ba su mata saba'in za a ba su kaza wai don haka ƙur'ani ko duk shari'ar ta karkata ne zuwa ga maza ba ruwanta da mata to sai ka ga ana yin campaign ana gaya wa mata irin waɗannan abubuwan saboda ba su san yadda asalin shari'a ta ginu a kai ba Ba ka sai su ce dole ne sai an yi i'adatin nazar a sake sabon karatu na wannan nasoshin shari'a a yi abin da zai dace da zamani shi sa za ka ji suna damuwa da cewa shi musuluncin nan fa yanzu da kuka ji malamai wannan ya bada fatawa wannan ya fatawa duka kawai ba wani abu bane in interpretation don haka dole ne interpretation din nan a daushe sa suka damu da maganar ijtihadi sai ai dole ai Za zaka ji suna damuwa da a karanta maqasidul shari'a a karanta usulul fiqh wannan kuma ilmomi ne masu amfani wajibi ne ma malamai sai sun mutum ba zai zama malami da sai ya karanta su amma kar yi utilizing din su kuma wajen soke nasoshin shari'a yawa saboda za a ce ai duk abin da aka fahimci a tabbatar da suna cewa wai a tabbatar da I maintaining the spirit of the texting text in Qur'ani da hadisi I maintaining spirit ɗinsu amma kuma concrete manifestation ɗin na dokoki za iya transforming ɗinsa yadda zai dace da zamani amma wai a bar nassin a matsayinsa abin nassi ne spiritually muƙaddas ne ana karanta shi ana kuka ana sallah da shi amma dai in ya zo da wata doka da ta saba wa zamani to ai masa interpretation din da za a bar shi dai kawai haka sai girmamawar amma dai aiki da shi ba za a yi ba ah, banda wannan komawa zuwa ga tarihi kamar da na ambata a ɗauko tarihin mata mace kaza ta yi fice a bangare kaza wata ta an fita da ita jihadi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kaza don haka a zo a fito mata a ce za ku iya kaza za ku iya kaza to duk wannan karatun su muslim feminist za ka ce ne data abu dan babu mu da wani abu mai suna islamic feminism babu shi eh in ka ka dangana shi zuwa ga islam to islam ya karba kenan yawa ka iya cewa dai muslim feminist sawa'un akwai maza ma akwai mata a cikin su inda suke kullum tunaninsu yancin mata yancin mata kuma duk wata doka da ta dace da wannan tunani ita suke kokarin sai sun ba duk abin da ba shi ba za su ce ku ne ba ku fahimta ba ko kuma su ce kun makalkale wa nasti kuna abin nan abin nan me ake cewa eh, interpreting rigid interpretation yawa wani eh, fassara ce kuke bayarwa ta tsaurin ra'ayi duk abin da bai dace da ra'ayinsa ba sunansa ne tsaurin ra'ayi to duk a kiyaye ne fahimtar waɗannan abubuwa duk da zancen ba kare shi muka yi ba insha Allah mun zo aya ta gaba wa rijal qawwamuna 'ala nisa bayan mun yi wa likullin ja'alna mawaliya insha Allah ta'ala zancen namu ba tsayawa iya nan ba za mu kawo misalai da maganganu akan abin da ya shafi dukan mata da sauransu tunda maganar ta biyo ta kansa insha Allah ta'ala yanzu Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk